Ku shiga YouTube channel ku rubuta Nishadi TV kuma na subscribe za ku samu sababbin kwamedodon mu da zaran mun dora akai-akai irin su ba ni kuɗi na. Don Allah zan samu ruwa in sha. Ka bani ga shawu ne Inna Allah na lalato ne inna Allah na mun mutu mun mutu mun mutu mun bane mun lalace inna Allah wayo Allah wayo Allah wayo kenan. Inna Ku shiga YouTube channel ku rubuta Nishadi TV kuma na subscribing za ku samu sababbin mu da zarar mun dora akai-akai irin su bani kuɗi na